الذين طغوا في البلاد dukkan waɗannan sun ƙetare iyaka wajen girman kai da zalunci kowa ya aikata hakan a garin da yake